daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niyya, dalol FM da kuma nomad FM. A can ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta alfa rediyo da kuma marhaba rediyo. sannan za a iya kama mu ta na'urar tune in radio ana iya kuma sauraron mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukan mu na sada zumunta jama'a saurare assalamu alaikum mustapha nasiru batsari ne tare da sauda kabir a birnin washington dc ke maku sallama a mu na wannan dare na alhamis 12 ga watan maris na shekara ta 2026 meladiya a daidai wannan lokaci na karfe tara da rabi na dare agogon najeriya nijar kamaru da chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana to a cikin shirin namu na wannan lokaci bayan kun sha labaran duniya za mu ji jihar gombe mu ji yadda aka dukufa wajen wayar da kan al'umma musamman wajen mahimmancin sanin shaidar zama ɗan ƙasa. Sanin mu ne cewa wanda baya ba masa rajista ba yanzu ba za a yi komai da shi ba. Za kuma mu ji abin da hukumomin Najeriya suka yi wajen shawo kan matsalar mutuwar mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana. Yawan matan da suke rasa rayukan sun rabu da kashi 17% a 2025. Muna ɗauke da shirin maimacin da na ƙasa sannan daga bisani labaran wasanni ya biyo baya amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniyar daga sauda kabir a birnin washington gundumar columbia assalamu alaikum a yau abin da ke faruwa game da yakin amurka isra'ila da iran kudin man fetur ya haura dala ladari kowace ganga saboda ci gaba da kulle mashigin ruwa na hormuz da iran ke yi tare da kuma farma duk wani jirgi da ya nemi wucewa ta wajen. Sannan Iran ɗin kuma ta ɗau alwashin ɗaukan fansar mutanenta da aka kashe. Sabon shugaban addini Ayatollah Mujtaba Khomeini ya ce banda mahaifinsa ya rasa matarsa da 'yar uwarsa tare da 'yarta karama da kuma sirikinsa a jawabinsa na farko da ya yi tun bayan naɗa shi ya kuma ce za a ci gaba da rufe mashigin ruwa na Hormuz. A Amurka jami'an gwamnati sun kiyasta a kwanaki shida da aka yi ana tafka yaƙi da Iran an kashe aƙalla dala miliyan dubu goma sha ɗaya da miliyan ɗari uku yayin wani taron majalisa a wannan makon. Ita kuma hukumar makamashi ta duniya wato IEAE e ta ce yaƙin ya kawo hargitsi mafi girma a tarihi ga samar da makamashi a duniya. Ƙasar Senegal ta ƙara wa'adin zaman kurkuku daga shekaru biyar zuwa goma ga duk wanda aka kama yana mu'amala da jinsi ɗaya kuma ta haramta duk wata harka ta luwaɗi. Dokar ta samu goyon bayan 'yan majalisa su 135. Wannan doka na ɗaya daga cikin alkawuran da gwamnati mai ci ta shugaban ƙasa Basiru Dumaye Faye da kuma Prime Minister Usman Sonko ta yi lokacin yaƙin neman zaɓe. da dokar hukunci ta Senegal wadda aka yi wa gyare-gyare a shekarar 1966 ta tanati ɗaurin shekaru biyar da kuma tara har zuwa kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na kuɗin ƙasar wanda ya daidai da dala dubu biyu ga duk wani da aka kama ga aikata laifin aure ko mu'amala ta jinsi ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Ƙasar Masar ta ƙayyade farashin burodi a gidajen burodi masu zaman kansu domin ta rage wa 'yan ƙasar raɗaɗin hauhawar farashin kaya sakamakon yaƙin Iran. Tashin farashin kayayyaki yana ƙara tsamari sakamakon hauhawar farashin man fetur saboda yaƙin. Kuma masu nazari sun ce farashin zirga-zirga zai ƙaru kuma hakan zai jawo ƙaruwar farashin sauran kayayyaki da kayan abinci. Ƙasar Masar ta dogara sosai da burodi a matsayin abinci na yau da kullum. Shi yasa duk wani sauyi da aka samu a farashinsa zai iya kawo cece kuce a ƙasar da ke ɗauke da kimanin mutane miliyan ɗari da ashirin. Ƙasar Ghana ta yi niyyar gabatar da shawara ga Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙudirin amincewa da fataucin bayi zuwa ƙasashen yamma a matsayin laifi mafi muni a tarihin ɗan Adam da kuma kira da abiya diya. Ghana na sa ran samun goyon baya sosai duk da turjiya daga Turai. Ƙasar ta yammacin Afirka na shirin gabatar da ƙudirin nata a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya mai yiwuwa a farkon wannan watan a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wannan shirin wani mataki ne na ƙoƙarin da Afirka ke yi na bin ba'asi kan rashin adalcin da turawan mulkin mallaka suka tafka a baya, kuma Ghana na sa ran samun goyon baya daga ƙasashe da dama. To madalla sau da Kabir kenan aka saurara da cikakkun labaran duniyar. Daga nan GTA Hausa, Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanni, inda za mu fara da jihar Gombe, hukumomi musamman na wayar da kan jama'a da kuma hukumar nan ta bada katin shaidar zama ɗan ƙasa sun dukufa a jihar Gombe domin bayyana wa al'umma muhimmancin mallakar wannan kati domin jan cikakken bayani Ga rahoton wakilin Amurka ke magana Aliyu bala girange daga birnin Gombe. Jami'ar da ke lura da aikin yi wa 'yan ƙasa National ID Card a jihar Gombe kenan take bayyana cewa wannan umarni ne na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a shiga kuma za a yi zagaya Wa zaɓu 114 na jihar gombe don yi wa al'ummar ƙasa wannan rijista. support ba executive governor mai kaunan mutanensa na gombe ya support mu ya ce to mu zo a zo a yi wannan abin da su shugaban ƙasa ya kudura a yi wa nigeria sanin mu ne cewa wanda baya ba masa rijista ba yanzu ba za a yi komai da shi ba akwai mutanen da ba samu dama sun zo state office ko local government ba bisa wasu dalilai akwai wuraren da ba za a iya a wuto a zo ba don wahala wurin ya hana mutane su fito su zo su samu wannan dama su yi rajista ta bayyana cewa ba kaide wani shekaru na wannan rijista ba yara da manya kuwa ana iya yi masa sannan ta yaba wa gwamnatin jihar gombe bisa samun goyon baya wurin isar da wannan aiki a jawabinsa kuma ma'aikata na gidan gwamnatin jihar gombe abubakar inuwa kari wanda ya wakilci gwamna muhammadu inuwa yahaya ya bayyana cewa gwamnati za ta ci gaba da nuna musu goyon baya domin sauke wannan nauyi shi wannan rajista yana da muhimmanci don nan gaba kaɗan ba abin da mutum zai iya yi a ƙasar nan ba tare da yana da wannan ba saboda haka abu ne da ya riga ya zama wajibi a dole a zo a yi kuma saboda yanayin da ake ciki shi shugaban kasa ya ce a bi mutane a bi su har inda suke a tabbatar an yi musu wannan rajista din saboda nan gaba kaɗan duk wani abin da gwamnati za ta yi idan mutum baya da wannan katin dan kasa din ba za a iya yi mishi ba. Jami'in da ke kula da shiyar Arewa maso gabashin Najeriya na ɗaya a hukumar Alhaji Muhammad Hassan ya bayyana cewa wannan hukuma za ta jajirce wurin ganin an samu nasarar yi wa al'ummar ƙasa wannan rijista. Sannan ya kara cewa wannan rijista kyauta ake yi inda ya kira ga al'umma da su kai rahoton duk wani jami'i mai karban kuɗi yayin wannan rijista. a nata bangare shugabar hukumar wayar da kan al'umma ta kasa reshen jihar gombe wato dowa hajiya maimuna abubakar ta bayyana cewa za ta yi amfani da jami'anta na kananan hukumomin sha ɗaya na jihar gombe don wayar da al'umma ina roƙon jama'a a ba ma gwamnati haɗin kai a ba ma wa'annan ma'aikata ɗin goyon baya a fito a zo a yi wannan rijista ɗin gashi nan ya zo kusa da mu gida ba za mu biya kuɗin mota ba ba wani dogon tafiya da za mu yi za mu samu gajiya ba saboda mu cimma mu moriyan wannan enrollment din da za a yi shi ma jawabin sa hakimin doma alhaji abdullahi mai kano ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki musamman masu rike sarautun gargajiya hakimai da dakatai za su ci gaba da fadakar da al'ummomi domin samun nasarar wannan shiri muna kira da mutanenmu lalle su zo su bada haɗin kai kamar yadda muka faɗa mutanenmu yanzu haka an yi flagging a nan don haka zuwa kwanaki biyar din nan da za a yi za mu tabbatar da kowa da kowa ya zo ya karbi katin zama shaidar ɗan ƙasa a cikin makonni shida ake sa ran za a kammala wannan shiri na anguwa zuwa anguwa wurin rijistar katin dan gasa ga al'ummar jihar gombe aliyu balagirangi daga gombe a najeriya muke ya sanya su akan hanya ta zuwa kauye ko alƙarya komai ya laka rubuki da kaya kan sun mana tsa'awa sai mu tsaya ba mai ikon in yayi jayayya to an aliyu da wannan rahoton yanzu kuma sai ɓangaren kiwon lafiya ministan lafiya na najeriya farfesa ali fati ya ce an samu raguwar mutuwar mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana a najeriya kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin tattaunawarsu da abokin aikinmu yusuf aliyu harande akwai tsari da muka yi na mami wanda ya nuna cewa daga 2023 zuwa 2025 a wa'annan local government da muka sa hannu a ciki yawan matan da suke rasa rayukan su sun rabu da kashi 17% a 2025 so mu a ganin mu dan hubbasan da gwamnatin tarayya ta yi tare da taimakon jihohi da kanan hukumomi ya fara canja direction na wannan in ka zo maganan mace-macen yara da suke kasa da shekara eh, biyar ba wanda zai so da ya rasu akan abin da za a iya magance shi amma in ka duba dhs wannan ka duba shi DHS survey ne population survey ne da ake yin shi ba kawai a Najeriya wata duniya ana yin shi ya nuna cewa akwai akwai improvement akan yanayin yara da suke rasa rayukansu now ishu issue na malaria da ake eh, fada shi ma akwai eh, lambobi abin da ke faruwa shine cewa wasu eh, za su ɗauki lamba kawai don su faɗi hira abin da suke so su faɗa su nuna bakanta ƙasar amma gaskiyan abin shine mu muna ganin cewa eh, duk da ba a gama magance duk matsalolin najeriya akan harkar lafiya ko eh, rashin mata ko yara ba amma an fara tafiya akan hanyar da za a kawo sauki a wannan kuma muna da lambobi wanda za su nuna mana muna da eh, muna tracking wannan kuma dole a ci gaba da yi ba wai a yi ta kuka cewa a'a ai mu muka fi kowa lalacewa wa ke so a ce kasar shafi ta kowa lalacewa amma dai kuna so ku ce kenan kun yarda da wayannan alƙaluma ko da dai ba su kai adadin wannan ba shi kake nufi kenan abin da nake so faɗa shi ce akwai alƙaluma da yawa da ake faɗa kan Najeriya wanda ba haka bane mutane wanda su faɗi ra'ayinsu don su gina labari da suke so su gina amma mu abin da muke muka sani shine cewa ma da matsala akan rashashen mata da muna eh, wurin aihuwa da yara eh, a kan cututtuka kuma muna iyakacin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo sauyi a wannan kuma wannan sauyin baka misali rigakafin diphtheria wanda cuta ne wanda ake keke kama yara ana ba da rigakafin amma akwai waɗanda ba za su kawo 'ya'yansu a ba su ba ya kamata a ce in ka afi ɗa ka kai shi a mashi rigakafi da ba shi sinadari da zai kare shi da cututtuka kaga ba gwamnati bane sai ta zo har gidanka har ɗakin ka ta karɓi wannan ɗan ta mishi allura kai ma ka da haƙƙi ka yi wannan amma akwai iraren da ba a yin wannan ka gane yanzu mata masu juna biyu akwai matan da za su yi aihu suna da ciki amma ba za su je awu ba ba su je awo na farko ba ba su je na biyu ba ba su je na uku ba kaga ba sai gwamnati ta zo har ɗakin su ta ɗauke su ta kai su asibiti a kula da su ba sannan in an zo aihuwa akwai abin da gwamnati ta ce iya yi na kawo ma'aikata a asibitin shaka tafi idan ya gagara a musu referral akwai abin da za mu yi na tabbatar da cewa uh, wanda suke bukatar cesarean section ko da wani emergency rashin kuɗi bai hana su ba kuma through NHIA mun yi mata sun fi dubu talatin aka musu da wannan hanya har da cesarean section yanzu a cikin shekara ba taɓa shi a Najeriya ba mun sa wannan to amma idan mata ta yi ta juna biyu ta shiga naƙuda kuma ta zauna a gida ba ta je asibiti ba haka ai ba gwamnati ba ne hakki yake kanta sai ta je ɗakin ta ta ɗauko ta da ƙarfi ta kawo ta akwai eh, maganan eh, ambulances mun sa su namsas tare da wasu jihohin a sa ambulances akwai lamba da za a kira za ambulance da voucher amma idan mutum ya ce shi mata shi ba ta fita ba ya za a yi so akwai abubuwa na wannan rashin mata da eh, masu juna biyu wanda gwamnati akan harkar lafiya ta da nata akwai abinda kuma ya fi karfin gwamnati al'umma ne akwai ilimi na matan kansu su san cewa ya kamata su san eh, lokaci ya yi a je asibi a yawo lokaci ya sake koma a yawo akwai abubuwa na nutrition na mata masu juna biyu yanzu a gida in aka ce ah, akwai abinci yaro dan karami shi kamata a sa shi ya bashi farko mai kyau din mace mai juna biyu ita ma ya kamata a bata to amma gwamnati ba ta tilasta wannan ba ba ce sai mai gida shine zai dauki mai tsokan kaga wannan abubuwa ne wanda al'umma ita mata da haka harkar lafiya ba abu ba ne wanda abu ɗaya kawai yake dogara akan ah, abu ɗaya tsabtace muhalli to madalla Allah ya kara mana lafiya jama'a labarai da rahotannin na zo maku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC Kuna iya sauraron mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma ga su Mummunu Barma da maimaitin shirin da na ƙasa. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan jitiya Hausa Amurka ke magana. Sunana sulaiman Muni Barma. Kamar yadda aka ji a makon jiya masu bukata ta musamman a Najeriya na da damuwa kan yadda suka ce ba a basu damar cin gajiyar ababen da dokokin kasar suka yi tanadi. ko yake a wasu ɗaiɗaikun jihohi akwai alamun kwatanta sauke wannan nauyi bayanai na nunin buƙatar gwamnatin tarayya ta dubi lamuran nakasassu da idan rahama a ci gaban hirarmu da yarima suleiman ibrahim ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman a arewacin najeriya ya shawarci takwarorinsa kan bullo da wasu jerin matakai ciki har da batun shiga fagen siyasa a matsayin 'yan takarar zaɓuɓɓuka a matakai daban-daban na wakilcin al'umma a maimakon su kasance 'yan turin motar siyasa wanda galibi akan tafiya a bar su da ƙura. A kaga sanda majalisa take shirye-shiryen wannan doka uh, ta taki zuwa majalisa muna tunkawa cewa mataimakin shugaban majalisar dattijai ma'ana deputy senate president tana tabaro jibrin mutumin arewa ne muna tunanin mutum ne mai kishin arewa da kuma masu bukata na musamman kasancewan shi uba ne a gare mu mun yi ta kokarin mu gaisha majalisa abin bai yiwu ba kuma karka manta wannan maganar da muke faɗawa duniya ai mun rubuta takarda a rubuce wadda muka kai wa ita majalisa sannan muka ƙara bin shi kuma bayan ya dawo jihar kano muka ƙara biyo shi jihar kano don mu tattauna da shi akwai gurare da dama da aka yi zama na komitoci kuna jin ra'ayin al'umma akwai kungiyoyin masu bukatar musamman da yawa muka kai rubuce-rubucenmu da abubuwan da muke bukata to amma ba samu wannan abin da muke da bukata ba to amma dai ko babu komai ah, duniya ta sani ana kan wani gabace ta siyasa duk yayin da mutane ba su taimake masu bukata na musamman ba a koyaushe muna yawan gaya musu ai idan ma baka ga takardar mu ba ai na san kana sauraron kafafen yada labarai kuma kowa yana ganin abubuwan da muke da bukata kuma kowa ma ya duba gidan shi shin yana da masu bukatar musamman din ko kuma bai da su kuma babban abin damuwa abin takaici shine karka manta a koyaushe fa mutum yana iya shigo cikin rukunin masu bukata na musamman saboda haka ni bana tunanin cewa idan mutum ya samu wata dama a kujera wata madafun iko bana tunanin kamar wani abin burgewa ne gujin rashin kyautatawa al'ummar da yake wakilta bana tunanin gujin burgewa ne gujin rashin kyautatawa wanda bayan baya nan za su ce cewa garin da aka yi wa ne kaga janar muhammadu buhari baya raye amma gashi nan muna ce cewa ai lokacin shi an yi kaza shine legacy mai kyau wadda muke son kowa kowane dan siyasa ya bari amma idan mutum ya ga dama zai iya bari in kai abin alkhairi zaka ka iya barinta kuma ko bayan baka nan za a dinga faɗinta haka kuma kai akasin haka shi ma ko baka nan za dinga faɗinta. To a yanzu wani irin hoɓɓasa ne kuke yi ko ƙungiyoyi na masu bukata ta musamman watakila ma da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke tallafawa na ƙasassu don ganin cewa an kai ga cimma gaci. Yunkurin da muke yi daga gare mu muna binin ta kafafen yada labarai kamar irin nako masu matukar mahimmanci gujin tura sako ga su a shugabannin najeriya da kuma waɗansu ƙungiyoyi na duniya da shugabannin duniya da cewa su gane dokokin da majalisar ɗinkin duniya ta samar a domin kare martaba na masu bukata na musamman baya aiki yadda ya kamata kuma uh, ba wai kadai a najeriya ba eh, majalisar ɗinkin duniya ta bi ta duba cewa wasu ƙasashe ne wanda suka samar da dokoki don kare matabar masu bukatar musamman saboda haka wannan abu ne mai kyau sosai sannan a duk ƙungiyoyi na duniya wadda suke ba da tallafi don masu bukata na musamman wajibi ne su fahimci cewa wannan tallafin da suke bayarwa ba kasafe yake shigo hannun masu bukata na musamman ba sai su yi taka tsantsan gujin ba da wannan irin wannan tallafi. Haji Yarima Suleiman Ibrahim ba ganin halin nan da ake ciki na rashin mutunta dokokin da ke kare hakkin masu bukata ta musamman a Najeriya manuniya ce da ke ankarar da ku masu bukata ta musamman a Najeriya cewa akwai bukatar tura wakilai daga cikin mambobin kungiyoyi naku a majalisar dokokin ƙasa ta yadda za su wakilce ku ko kuma ta yadda idan wata magana ta taso kan batutuwan da suka shafe ku za su yi tsayin daka don ganin an aiwatar da shi. Muna kokari matukar gaya domin haskawa mutanenmu su fito yadda muke zaɓe muke zaɓen mutanenmu ma haka ya kamata a zaɓe mu. Kuma alhamdulillah muna da tunani da manufa sosai a kan 'yan majalisunmu na dokoki na tarayya da kuma na jiha. kawai kira da zai da masu bukata na musamman su gane cewa lokaci ya yi eh, ya riga ya wuce da za su kwanta suna jiran sai an je an wakilce su wannan shi ne dalilin da ya sa kaga muka shiga harkar siyasa dumu-dumu domin a tunaninmu da iya mu idan ba mun shiga cikin siyasa ba a to kamar eh, ɗaki ne eh, ba ka sanin ya za ka yi ka san inda yake yoyo sai ka shiga cikinta masu bukata na musamman lokaci ya yi mu haɗa kai da 'yan siyasar najeriya da na nijar na afirka ma ga baki ɗaya muna da wannan kyakkyawan tunani da kyakkyawan shiri in allah su yarda za mu kulla wani alaka mai karfi da su Thomas sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so a madadin bakonmu yarima suleiman ibrahim kusa a gamayyar kungiyoyin nakasassun arewacin najeriya Ni sile Muni Barma da duka abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To an gaida Sulaimanu domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga balabranko da labaran wasannin. A yau shirin labarin wasannin namu na musamman ne wanda zai yi dubi kan kwallon raga wato badminton. Badminton ya kasance wasanni ne wadda ta yi fice a duniya. Sabon zababben shugabanta a shiyar jihohin Arewa maso tsakiya ya ce nan gaba kaɗan badminton za ta yi tasiri kamar wasannin kwallon kafa. Kamar yadda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wannan rahoton. za mu bi sabbin hanyoyin ƙara bunƙasa ƙwallon raga ta badminton a Najeriya domin samar da aikin yi a tsakanin matasanmu. Sabon shugaban kungiyar ta ƙwallon badminton a shiyar jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya Alhaji Umokolo shine ya bayyana haka a zantawa da manema labarai a birnin mina fadar gwamnatin jihar niger nigeria alhaji umu kolo wanda aka zaɓa a ƙarshen makon jiya bayan gudanar da wani babban taron su na ƙasa da suka gudanar a birnin jos ta jihar filato ya ce idan matasa suka mai da hankali wajen harkar wasanni to tabbas za su zamu masu dogaro da kai har ma su ɗauki nauyin wasu. Don Allah da za mu yi ƙoƙari mu ci gaba da ganin cewa matasanmu da suke tasowa sun shiga wannan wasa saboda wasanni yanzu a duniya ya zamanto hanya ne na samun kuɗi kuma kan mu dinga cewa maganar wasanni za mu dinga bar mu hannun gwamnati duk faɗin duniya da suka yi nisa kan wasanni ingila da sauran zaka gana kwallo ba gwamnati bane suke da ita masu kuɗi a hannunsu da kamfani da sauransu yawanci su suke yi yawancin lokaci tashe-tashe hankula da ake samu na matasa yana faruwa ne saboda rashin abin yi a da lokacin da mu muke tasowa muna matasa muna yan yaran mu a nan garin mina in ka je da yamma kallon matasan da zaga sun zaga kowa na da abin da zai da yamma to amma rashin abin yi shiga an shiga shaye shaye da sauransu to muna so mu yi amfani da wannan dama mu kira masu hannu da shuni a yi kokari a dinga tallaba ma wasanni zai kawo mana zaman lafiya zai kawo mana hanya yara mu su dinga samu suna cin abinci kuma a Najeriya Allah ya matasan mu baiwan sannin wannan wasa da kyau shi yasa duk daman da suka samu in suka je kasan waje ce ga sun zama abin kallo yanzu ga Osimhen din ga duk duniya duk inda yake wasa kaga ana ta kallo dan Najeriya ne dan talaka ne amma ya samu tallabi ne tun daga gida ya kamata mu ci gaba da taimaka wa matasan mu dan ganin su gane cewa kowa na da irin baiwan da Allah ya masa wani karatu ne nasa wani kasuwanci wani wasan kwallo ne da sauransu kowa na da nashi to muka hango duk irin sana'ar da Allah ya ba mutum baiwa mu taimaka mishi da yake karin haske akan sabon salo na shugabancinsu ya ce suna da dabaru masu karfi da wasan na kwallon raga zai yi tasiri kamar yadda kasan wasan kwallon kafa. Mu ma yanzu mu amfani da wannan dama na wannan shugabanci da Allah ya ba mu tabbata cewa wannan kwallo ah, na badminton ya yi nasara a wannan yanki da muke cikin na arewa masu tsakiya insha Allah. Kuna da zara ta yin wasa. Akwai su yanzu a jihar Niger a cikin mutane bakwai da suke buga mu Najeriya badminton guda hudu daga jihar Niger suke. Kwanan nan ma suka dawo daga ah, Botswana. kuma a botswana ma dan jihar neja aliyu sa'idu shi ya ciyo bronze wato ne zo na uku a afirka ma gaba daya kuma wayannan yara da muke su daga jihar neja ni kaina ne nake kai su na kai wasu Accra sun je sun yi wasa sun ci sun je kuma Kotonu sun yi wasa sun ci so jihar Neja yanzu kan alhamdulillah akwai waje da muka samu muka gina da kanmu a nan David Macro yanzu matasa an kaje za ga suna taruwa kowane lokaci suna samu wannan wasan kamar yadda na ce muku ne wasanni yanzu ba wai kawai ana yin ta ba ne amma hanya ne mana samun arziki sabon shugaban kungiyar kwallon raga ta jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya Alhaji Umar Kolo Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. To an gaida bala kafin mu kammala shirin ga saudat ta dawo da takaitattun labaran duniyar. A yau abin da ke faruwa game da yakin Amurka, Isra'ila da Iran. Kudin man fetur ya haura da laɗari kowace ganga saboda ci gaba da kulle mashigin ruwa na Hormuz da Iran ke yi. tare da kuma farma duk wani jirgi da ya nemi wucewa ta wajen. Sannan Iran ɗin kuma ta ɗau alwashin ɗaukan fansar mutanenta da aka kashe. Sabon shugaban addini Ayatollah Mujtaba Khamenei ya ce banda mahaifinsa ya rasa matarsa da 'yar uwarsa tare da 'yarta karama da kuma sirikinsa a jawabinsa na farko da ya yi tun bayan naɗa shi ya kuma ce za a ci gaba da rufe mashigin ruwa na Hormuz. A Amurka jami'an gwamnati sun kiyasta a kwanaki shida da aka yi ana tafka yaƙi da Iran an kashe aƙalla dala miliyan dubu goma sha ɗaya da miliyan ɗari uku yayin wani taron majalisa a wannan makon. Ƙasar Senegal ta ƙara wa'adin zaman kurkuku daga shekaru biyar zuwa goma ga duk wanda aka kama yana mu'amala da jinsi ɗaya kuma ta haramta duk wata harka ta luwaɗi dokar ta samu goyon bayan 'yan majalisa su 135 wannan doka na ɗaya daga cikin alƙawuran da gwamnati mai ci ta shugaban ƙasa basiru dumaye faye da kuma prime minister usman sonko ta yi lokacin yaƙin neman zaɓe yanzu dokar na jiran sa hannun shugaban ƙasa dumaye faye Ƙasar Masar ta ƙayyade farashin burodi a gidajen burodi masu zaman kansu domin ta rage wa 'yan ƙasar raɗaɗin hauhawar farashin kaya sakamakon yaƙin Iran. Tashin farashin kayayyaki yana ƙara tsamari sakamakon hauhawar farashin man fetur saboda yaƙin. Wannan ya sa Masar dole ta ƙara kuɗin man fetur. kuma masu nazari sun ce farashin zirga-zirga zai ƙaru kuma hakan zai jawo ƙaruwar farashin sauran kayayyaki da kayan abinci Ƙasar Masar ta dogara sosai da burodi a matsayin abinci na yau da kullum. To madalla da kuma haka muka kawo shirin namu na wannan dare. Sai can zuwa an jima karfe shidda na safiyar gobe Juma'a agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji 'yan uwa da abokan aiki da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na gta amurka ke magana musamman ma sau da kabir da ta karanto labaran duniyar mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya